a kullum yamma tana cikin barazanar saudiya za ta kwace iko da wannan birni kuma za ta iya faɗaɗa ikonta a cikin wasu birane na yaman ta karɓar da su ƙarƙashin ikon ƙasar saudiya to saboda haka wannan yaƙi yaƙi ne tsakanin amurka da yaman amma kuma ta yaƙi wanda aka ga wani jarumi akan wannan babur yana cikin tuka mashin ɗin ya tashi tsaye akan mashin ɗin ya juyo da baya ya harbi wata mota wacce aka ilanta da fitar isra'ila inda take a nan wannan mota ta tarwatse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 domin taimakawa al'ummar Gaza bisa sharaɗin idan ana so su daina farmaki akan waɗancan jiragen ruwa su ma Isra'ila su ɗaga hanya ga al'ummar Falastinawa a shigar musu da kayayyakin jin kai wanda hakan ce ta sa Amurka da Ingila suka yi haɗin gwiwa suka fara kai farmaki akan wasu sassa na biranen Yaman musamman a filin jirgin Dailami ko wato cibiyar soja ta Dailami wanda hakan ya fasatar da ƙasar Yaman ta ci kuma alwashin fara kai martani akan Amurka da ainihin ƙasar Isra'ila. A jiya mun gabatar muku da shiri na musamman a kai inda muka faɗi wato dalilai da suka sa Saudiya bata shiga cikin haɗakar wato sojoji na ƙasashe ashirin waɗanda za su haɗu su yaƙi Husi ba bisa shirin ƙasar Amurka. Haka zalika akwai abin da bai magana akan sa ba ƙasar Faransa. Duk da tarayyarsu da Amurka da kasancewarsu kamar sun zama Hassana da Usaina domin dukansu sun zama kamar abu ɗaya ne a ƙarƙashin tarayyar Turai da ƙungiyar tsaro ta NATO. kuma kowa riga ya san yadda suke taron dangi akan kasashen musulmai to amma faransa ban san baya baya faransa ta fara yi saboda ta fara kunanta ya fara laushi ko kuwa a wani salo ne na siyasa ta ɗauko musamman bayan juyin mulki da aka yi a Nijar. Za mu ga cewa yakin da ake yi tsakanin Isra'ila da Falastinawa Faransa ba ta yi azurbabi ta zurfafa irin yadda Ingila da Amurka suka zurfafa ba. Asali ma a gabar da ake kai yanzu Faransa tana cikin ƙasashen da ke kira da tsagaita wuta. To haka zalika wannan yaki abin mamaki Faransa ta iya dace tarayya da Amurka da Ingila wajen kai wa Yaman farmaki. A halin da ake cikin zu, babu Faransa kwata-kwata a cikin wannan dauki ba da Sai dai cewa ba ta goyon bayan hakan babu wani bayani mai fito akan hakan. Cewa kuma ba ta cikin waɗancan ƙasashe ban yi bincike a kai ba amma dai ba ta yadda ta shiga cikin waɗanda za su kai farmaki na musamman wanda ainihin wato Amurka da Ingila suka kai akan wato jama'ar Husi ba. Da ƙarshe amurka ta kai harinta ita kaɗai daga baya ba tare da ingila ba a san dalilin da ya sa farmakin ya taƙaita akan na amurka ba tare da na ingila ba to kaga waɗannan harare da amurka ke yi a wannan lokacin dole su ma yaman ba za su zauna ba dole ne za su fara shiri domin kare kansu hakan ce ta sa ajiya asabar sai gudanar da wani atisaye na musamman ajiya asabar wanda suka yi masa lakabi da shirye-shiryen yakin alkawari da jihadi mai tsarki yayin gabatar da wannan atisaye kamar da bidiyon ya nuna sun bujiro da manya-manyan makamai masu hatsarin gaske waɗanda suka hada da jirage marasa matuƙa sai anti amo units wato irin manyan bandugan nan da ake dora su akan kafada yi harbi da su waɗanda suna iya tarwatsa tanka wanda da su da sau da yawa Hamas suna amfani da irin waɗannan makamai wajen tarwatsa tankokin Isra'ila haka zalika sun bujiro da snipers wasu bindigu ne na musamman masu cin doguwar tazara wanda za a iya harba mutum a duk inda yake matukar an saita shi haka zalika sun bujiro da injiniyar and artillery wato irin motoci ne da ake amfani da su na ƙasa kamar suna kama da ainihin kura haka za ka gansu 'yan ƙanana kamar irin 'yan ƙaramar wheelchair kuma suna da tawoyi guda biyu ana iya lankwasa su a harba su a sama a harba rokoki ko wasu bambamai da ake so a harba inda ake so a harba haka zalika sun bujiro da wato armored corps wani samfuri ne na tankokin yaƙi masu hatsarin gaske waɗanda suke da tsada sosai da sosai haka zalika sun bujiro da infantry forces wato wasu ƙwararrun sojojin ƙasa na musamman haka zalika sun bujiro da group military communications wato sojoji ne na musamman waɗanda suka shafi harkokin sadarwa haka zalika sun bujiro da specific task units wato wani sashe ne na jami'an tsaro na musamman duka waɗannan ɓangarorin da muka ambata muku da su wato hosi sun bujiro da su a wannan fili domin yin atisaye sun saki wani bidiyo wanda suka nuna abubuwa masu ɗaukar hankali waɗanda suke kama ma da yaƙi yayin gudanar da wannan atisaye waɗanda babu dama mu saka muku bidiyon anan amma za mu saka muku shi a gurin. amma duk da haka bari mu sharhi akan wannan bidiyo in so daga misali idan muka saka za ku fi fahimtar bidiyon a cikin bidiyon an ga jami'an tsaron soji tare da wasu mahukunta na Yaman suna zaune a wata rumfa wacce aka kawata sannan a gaban rumfar aka kyalanta wato gurin da za a taka da tutoci na Amurka da na Isra'ila an ga suna daga hannaye suna faɗin wasu kalamai na nuna karfin gwiwa na a'imar ga kasar Amurka. Abu na biyu sun nuna tashin jirage marasa matuka, yayin da a gefe kuma a ga wani layi layi na sojoji waɗanda kowannensu yana tsaye akan tutar Amurka da tutar kasar Isra'ila. Sojojin suna da yawa kamar yadda aka harba waɗannan jirage ta tsakiyar su a sararin samaniya. Abu na uku sun jefa babamai daga saman jirage marasa matuka, inda waɗannan babamai suka faɗa akan wata mota wacce aka kyalanta da tutar Isra'ila wadda take a nan wannan mota ta tarwatse. abu na hudu sun jefa bom kan tutar kasar amurka da ke kan wasu duwatsu waɗanda suke kama da taswira inda ita ma ta tarwatse abu na biyar sun nuna tankokin yaƙi tare da gudanar da su inda aka ga wasu sojoji suna sarrafa waɗannan tankoki gami da harbe-harbe abu na shida sun harba makaman atilare abu na bakwai sun harba rokoki masu cin dogon zango a sararin samaniya abu na takwas sun taka tutocin amurka da isra'ila tare da yin tafiya a kansu abu na tara sun harba snipers da shells a sassa daban-daban inda a gansu suna ta harbe-harbe a waɗannan yankuna abu na goma sun gudanar da wani babur na yaƙi wanda aka ga wani jarumi akan wannan babur yana cikin tuka mashin ɗin ya tashi tsaye akan mashin ɗin ya juyo da baya ya harbi wata mota wacce aka ƙilanta da tutar Isra'ila inda take a nan wannan mota ta tarwatsa Abu na goma sha ɗaya sun rarraba sojoji a sassa daban-daban cikin zafin nama inda aka ga waɗannan sojoji suna ta durowa da kan motocin yaƙi da bindigu kowanne yana da fatar inda aka umarce shi tare da yin harbe-harbe a wasu sassa abu na goma sha biyu maharban sojoji waɗanda suka ƙware wajen harba bindigun snipers sun harba bindigu a kan wasu duwatsu waɗanda ke makwataka da wajen abu na goma sha uku sun nuna yadda sojojin yaman su kutsa su shiga cibiyar shirya yaƙi ta isra'ila inda suka matsala wani ɗaki wanda aka kyalanta shi da tutar isra'ila an ga mutum biyu sun kusanci ɗakin ɗaya sa ƙafa ya banka ƙofar ɗakin ɗaya na raɓe bayan ƙofar ta buɗe sai kai farmaki akan wajen gaba ɗaya duka waɗannan suna cikin abubuwan da suka gabatar da ma su yayin gudanar da wannan atisayi abin tambaya allah shine me yasa suka wannan atisayi shin sun yi ne don barazana ga waɗancan ƙasashe ko ko sun yi ne da nufin training za su aiwatar da abin da suke shirin wato aikata ba shakka duka amanoni biyu suna ciki na ɗaya suna so su razana maƙiya na biyu suna shirin su kai farmaki shi yasa har yanzu Hosi ba su yi wani martani ba game da farmakin da Amurka da ingila ta kai a kansu har yanzu ba su yi wani martani ba martani yana gaba shi yasa wannan yaƙi ana jin tsoron abin da zai faru domin martanin su zai zama mai kaushi mai zafi kuma idan suka yi wannan martani komai yana iya faruwa domin amurka za ta fusata ƙawayenta za su fusata Allah kaɗai mai isan me zai faru wani abu da ban faɗi ba a baya kuma yana da muhimmanci shine gurin da suka gabatar da wannan atisaye wato albaka yana kan iyakar Yaman da Saudiya menene hikima da ta sa suka zaɓi wannan wajen ya zama nan ne za su yi wannan atisaye ba shakka yin su a wajen yana da alaƙa da yin barazana ga ita kanta Saudiya domin hanyar da za a iya bi a yaƙi Yaman a yanzu mafi sauƙi matakar za a kotso mata ta kan tudu domin ko yaƙin da suka yi a shekara ta dubu biyu da sha biyar wanda ya ɗauki shekaru takwas wanda muka yi magana a kansa a shirinmu na jiya Saudiyya ita ce ta karɓi bakunci na sojoji na waɗancan ƙasashe na haɗaka kimanin dubu ɗaya da ɗari takwas domin tunkarar wannan yankin to kaga kenan yin wannan atisayi akan iyakarsu da Saudiya akwai barazana ga ita kanta kasar Saudiya sannan mu sani cewa adawa tsakanin Husi da Saudiya adawa ce ta cin tazara tsakanin bangarorin guda biyu kamar da ajiye muka ce Saudiya tana jin tsoron Husi suna iya mamayar Makka da Madina su kwace iko da su to fa ita ma Yaman tana jin tsoron Saudiya ta kwace iko da ita domin ko kowa tsakanin Saudiya da Yaman akan birnin Hadramaut abu ne sananne wanda ya dauki lokaci ana yi kuma 'yan kwanakin nan magana ta kara ɗaukar zafi wanda birnin Hadramaut yana kudu maso gabashi na birnin Yaman yana fuskantar tekun Larabawa. A kullum Yaman tana cikin barazanar Saudiya za ta kwace iko da wannan birni kuma za ta iya faɗaɗa ikonta a cikin wasu birane na Yaman ta karɓar da su ƙarƙashin ikon ƙasar Saudiya. To saboda haka duk da yake wannan yaƙi ne tsakanin Amurka da Yaman amma kuma Yaman tana cikin barazana ba ta da amincin cewa Saudiya za ta iya bawa Amurka bafaka wajen a kai mata hari. Hakan ne yasa suka zaɓi wannan waje a matsayin wurin da za su yi atisaye domin su tabbatar da tsaron su a wannan iyaka to a ƙarshe muna roƙon Allah subhanahu wataala ya mana gabatar ya ba mu dacewa duniya da lahira wa sallallahu wa baraka ala nabiyina muhammad wa alihi wa sahbihi sallam subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk